Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Uh, insha Allahu, a yau zan nuna muku yadda ake amfani da wannan sabon website ɗin. Shi abin da ke faruwa na ga matsalar da mutane ke samu. Idan ka inviting ɗin mutum, to wani bai san yadda zai ya, samu wannan kuɗin da ake samu ba. yanzu misali ni ga shi nan abin da na samu jiya ne ga kuma abin da na samu a yau gaba ɗaya ga total kuɗin da na samu nan wannan kuma hada bonus ɗina ne suka kai haka to yanzu abin da ke faruwa shine idan ka gama yin rijista gaba ɗaya ka shigo inda za ka riƙa dannawa ka samu wannan kuɗin shine za ka zo daidai nan ga bip, bip 1 ne. In kuma bip 2 kake za ka je, amma ni bip 1 ne. Matsalar da aka samu sai ka sa address, mission list za ka zo. Daidai nan za ka zo, kawai ka taɓa daidai nan. Ga shi nan na taɓa shi, yawa. Idan ka zo, daidai nan ka ga automatic order, ga shi nan, shi za ka taɓa daidai saman shi za ka taɓa. kawai ka taɓa daidai saman shi to idan ka taɓa daidai saman shi ni da yake na riga na yi na yau sai kuma na Allah kai mu gobe karfe sha biyu haka in ta yi to idan ka zo ka taɓa shi za su ce maka akwai wani cike-cike da za su tambaye ka za su ce maka wa'innan cike-ciken sai kai wa'innan cike-ciken ne za su baka dama ka riƙa yin oda to ban ya kamata a ce na nuna muku yadda ake wa'innan cike-cike amma idan ka shiga cike-cike ne masu sauƙi gaskiya sosai sai mutane su dage domin su abu amma kuma withdraw ɗin shi gaskiya yana farawa ne daga karfe goma a yadda suka faɗi gashi nan daidai nan sun ce ranakun da ake withdraw gashi nan monday to friday daga karfe goma na safe zuwa karfe shida Ga nan amma ba a yi ranar Lahadi, Asabar, ranaku biyun nan ba a yin withdraw da su gaskiya. Amma waɗannan ranakun su ne ake withdraw. Don haka zan sa muku abun nan, zan sa muku invitation code nawa, link na invitation wanda da ka bi shi za ka yi rajista. In ka yi rajista ka gama komai sai ka abu. To da wannan na zo ƙarshen wannan bidiyo inshaAllahu. Don haka idan kai baƙo ne a wannan channel ɗin ina roƙonka da ka danna mini alamar subscribing sannan ka danna ma bidiyo alamar liking. Shi subscribe ba wani abu bane alamar in ka taɓa ta ka danna ƙaraurawa to wannan zai sa duk sanda mutum mai wannan channel ɗin ya sa wani bidiyo za a faɗi ma cewa ga bidiyo ya sa na bayani akan kaza. In ka ga dama za ka iya zuwa ka kalla in ba ga dama ba kuma za ka iya ƙyale shi kawai shine amfanin amfaninta. Idan ka ga bidiyo ne wanda ya shafe ka, sai ka je ka kalla. In wanda bai shafe ka bane baka ba so, sai kawai ka kyale shi. Shi kawai muhimmanci na wannan kalma ta subscribing. da haka mu hada bidiyo na gaba insha Allah Allahu. Sai jima.